na yanke shawara kwara na faɗa muku halin da nishe yake a ciki saboda bana son ku guje shi ko ku rinka jin tsoron zuwa wurin shi shiru ta danyi na wani lokaci duk sun kura mata ido cike da zumuɗin son jin karashin zancen amma kafin nan ina son ganin sauran yan uwanmu na ga baba hanna ina ta je ne a tare suka haɗa baki wurin ba ta amsar cewa su ma ba su sani ba tun daren ce ba su ganta ba a ruɗe unisa da ke duban kafin ta furta magana sallamar big guy ta ji hankalinsu ga duban kofar shigowa cikin ɗakin ya yi hannunsa riƙe da na hanna daga bayansu yan uwansu ne maza tun daga kan sajid haris javid annaufal a jiyar zuciya su ya sauke hannu sai faman zara ido take kamar wanda aka faɗa ma sakon mutuwarta sakin hannunta big guy ya yi jiki na rawa ta nufi unaisa ta rungume ta sun yi farin cikin ganin yan uwansu sajid ya nufi aziza fuskarsa ɗauke da murmushi ya yi hogin ɗinta nofal ya janyo farbin ya rungume ta, yana bubbuga bayanta da hannu ɗaya. Batul da Haris suka rungume junansu. Ran Jamima ya ɓaci ganin babu wanda ya rungume ta. Har da fara tattaɓe labbananta za ta yi musu kuka. Jafid ya yi saurin ɗaukar ta a saman jikinsa. Fashewa ta yi da dariya saboda an ɗauke ta. Big guy da ke a tsaye yana kallon su. Ya goya hannayensa saman kirjinsa. Yaran sun yi matukar barke shi. Tsawon mintuna suna amanne da juna. kafin daga bisani kowannensu ya rabu da jikin ɗan uwansa gyaran muryar da big guy ya yi musu ne ya sa suka mayar da hankalinsu gare shi a tsanake ya soma yin magana ina so ku nutsu ku saurare ni dalilin da ya sa na tara ku a ɗakin nan saboda na fahimci har yanzu ba ku daina jin fargabar abin da ya faru jiya ba ga 'yar uwar ku nan unesa za ta yi muku bayanin komai yadda za ku fahimta sannan please ba ma buƙatar ganin gifcin ku a falo ku tsaya a daki mai bukatar shiga toilet ya shiga wanda zai yi bacci ga gado nan ya kwanta kafin ya karasa maganar farbin ta yi kasa kasa da murya tana faɗin breakfast din mu ba ni ina jin yunwa jiya da daddare ba mu karasa cinye abincin mu ba murmushi bigga ya sake ta cikin face mask ɗinsa da zolaya ya ce ki kwantar da hankalinki in dai abinci ne har sai kin gaji da shi kamar kina a gidan manomi ne yanzu zan sa a kawo muku lafiyayyen breakfast ya faɗa tare da nufar kofar fita yana faɗin onesa ki kula da su amsa masa ta yi da to kamar jira suke yi ya fita har suna haɗa baki wurin tambayar ta me ke faruwa da danish zan yi muku bayani amma kafin nan ku jira waɗanda ba su yi sallah ba su yi tukunna batal ta ce min ba ta yi sallah ba ba dan sun so ba suka amince mata kun yi sallah ta jefa musu tambayar sajid ya ce mun yi a ɗaki ko ba ta faɗa tana nuna su aziza girgiza mata kai suka yi alamar a'a hanna ma ta ce ni ma ban yi ba saboda babu hijabi ok yanzu abin da za a yi ku shiga toilet ku yi alwala kafin ku fito zan ɗauko muku hijabin amsa mata suka yi da to ɗaya bayan ɗaya suka shiga toilet bayan sun yi alwala kowannensu ta sanya hijab a saman kafet ɗin da ta shimfiɗa musu suka yi sallah bayan sun kammala suka cire hijab suka bata ta ninke ta mai da su a wardrobe zama suka yi akan kafet ɗin gefen gado mazan suna fuskantar matan sun ƙura ma Unesa ido suna jiran jin me za ta ce musu kin yi shiru baki ce komai ba sister ke muke sauraro me ke faruwa da dan uwanmu a cewar Hayis Sajid ya ce tun jiya da abin nan ya faru mun ganki kina kuka kina faɗin da nishi ya rikide ya koma maciji abin ya tsaya min a raina da damuwa a fuskarsa ya yi maganar akwai abin da na ɓoye muku tun muna a prison ban samu damar faɗa muku ba a tsanake Oresa ta labarta musu dukkanin abin da ya faru tun daga kan tattaunawarsu da Salsabil farkon haduwansu a gidan kurkukun Kaddara da kuma gwagwarmayar da suka yi wajen shawo kan Danish da ruwan Zamzam har izuwa kan abin da ya faru jiya da ya rikide ya zama maciji tunda ta fara basu labari hankalinsu ya tashi matuka sun girgiza da jin cewa Danish ɗinsu giant ne kallon kallo suka so mai a tsakaninsu idanuwansu a zazzare jikin takawar kawar yayi la'asar wato an gudu ba a tsira ba sa jina kyar mahaifarta kina nufin danish giant ne jinjina masa kai ta yi alamar e dafa kai har sai da hannu ɗaya ta wata iriyar karyayyar murya ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga uku wai su waɗannan azzaluman mutanen wani zunubi muka aikata musu ne da suke azabtar da rayuwarmu me yasa suka cutar da rayuwar danish me bawan allah nan ya yi musu idanuwan shi tuni sun kada sun yi jawur da su ni dama na sani ba za su taba kyale mu ba za su yi amfani da danish ne don su maido mu kurkukun kaddara cikin sanyin murya batul ta ce bawan Allah danishi shine abin tausayi wallahi ina jin bakin ciki da takaicin azabtar mana da rayuwar dan mu da suke yi danish tun yana karami suke juya shi sun hana rayuwar shi sakat na rasa gane dalilin da yasa suke yi masa haka ya Allah ga bawanka nan kai kaɗai ka san a wani hali yake ciki ya Allah ka fitar da shi ka kawo masa dauki a cikin rayuwar shi tuni hawaye sun wanke fuskar batul cikin shekar kuka aziza ta ce Allah ya isa ba za mu taɓa yafe musu ba mugaye zalumai, yan wuta insha Allah tun a gidan duniya za su fara dana sanin cin zalunmu da suka yi da kuma kuntata rayuwar dan uwanmu da suke yi Aziza na rufe baki Nofal da ta takaici ya ishe shi cikin jin ƙunar rai ya soma magana wannan wace iriyar rayuwa ce ya za mu yi da ranmu ni yanzu na fahimci kurkukun kaddara rayuwar mu ce mu ne kurkukun kaddara saboda duk inda za mu kasance gidan kurkukun kaddara yana a tare da mu me yasa ya jefa tambayar idanuwan shi akan fuskar Unesa wanda ta yi shiru tana sauraron su tabbas maganar Naufal abin dubawa ce yanzu na fara zargin wani abu Nufal, kamar yadda ka faɗa, ni ma haka nake tunani. Rayuwarmu ita ce gidan kurkukun kaddara. Amma me yasa zai kasance haka? Su wane ne suka sadaukar da mu? Ta jefa makanta tambayar ta ba ta da amsarta. Sajid ya ce ya kamata mu fallasa asirin komai da ke faruwa a gidan kurkukun kaddara ga mutanen da suka taimaki rayuwarmu. Ina da tabbacin za su taimaka mana don ganin an gano su wane ne munafukan da ke sadaukar da mu. ta hakan ne za mu tabbatar da zarginmu Javid ya ce nima ina goyon bayanka Sajid mu tona musu asiri kawai idan da rabon marayu za mu rayu ne duk rantsi duk wuya kai ko da a ce za mu mutu ne bayan mun tona musu asiri wallahi mun ci galaba a kansu tunda har muka yi nasarar guduwa daga cikin kurkukun kaddara wanda ko a tarihi ba a taɓa samun prisoners da suka gudu suka tsira ba sai akan mu a hankali unesa take bin su da kallo ta fahimci ransu ya kai makura wurin ɓaci jininsu akan akaifarsu yake su a tsorace yake da abin da ke faruwa da danish fashewa da kuka jamima ta yi haɗi da ɗaura hannayen ta biyu saman kanta tana faɗin wayo Allah mu mun shiga uku yanzu shikenan danish mu ya zama dodon kurkuku zai ɗauke mu ya mai da mu can mu ci gaba da cin ganye fuskar ta sharkab da hawaye riƙo hannunta unesa ta yi a cikin nata ya isa haka ki daina kuka kanki zai iya yin ciwo girgiza kai ta ranka yi tana faɗin jeni ba za ki gane ba ne ba wallahi ba na son komawa kurkukun nan haushinsu nake ji allah zuciyata za ta iya bugawa in mutu kowa ya huta gaba ɗaya idanuwan suna akan fuskar jamima ta hakikance tana yin magana shatin jijiyoyin wuyanta sun fito roɗo-roɗo a saman fatarta sun kashe min majinin ɗina sun kashe mana unaiza yanzu kuma mu suke son kashewa fa ta karasa maganar tana faman jan majina kwanto da kanta angel ta yi zuwa saman cinyarta ta ɗaura hannunta kan sumarta cikin sigar lallashi take yi mata magana insha Allah ba za su taɓa komawa ba insha Allah ba za mu taɓa komawa gidan kurkukun kaddara ba har abada mun bai shi kenan bi iznillahi mu ne za mu kawo ƙarshen kurkuku da fasikan shugabanninsu za mu tarwatsa bakin tarihinsu da suka kafa za mu shafe babinsu a doron duniyar nan za mu ɗanɗana musu kodarsu har sai sun ji ina ma a ce ba a halittosu a duniyar nan ba wannan alkawari na ne na ƙwarin gwiwar unaisa da ta karasa magana. shiru jamima ta yi tuni ta haɗiye kukanta jikin kowannensu ya yi sanyi maganganun da suke yi ya yi sayar fama musu taɓon da ke a cikin zuciyoyinsu da kyar hannu ta iya buɗe baki ta ce ni yanzu damuwata a wani hali da nishe ke ciki ta yi tambayar idanuwanta cike tab da ƙwalla angel ce ta ba amsa da cewa anan ta yi tambayar idanuwanta cike tab da kwalla angel ce ta bata amsa da cewa har yanzu bai dawo mutum ba amma ɗazu bosman ya faɗa min cewa malamin da zai duba jikinsa ya so ina da tabbacin yana a cikin gidan nan shi yasa big guy ya ce mu zauna a ɗaki baya son ganin gifcawar mu ya kamata mu taya shi da addu'a ita yake bukata daga gare mu tun kan ta rufe baki suka yi sauran daga hannayensu sama ita ma ta daga nata jamima ki tashi mu yi ma dan uwan mu addu'a Unesa ce ta yi mata magana ta kirta dago da kanta haɗi da daga hannayenta sama kamar yadda suka yi addu'o'i Unesa ta so makarantuwa suna amsa mata da amin amin Amin. Bayan ta kammala, kowannen ya shafa a saman fuskarsa, kafin suka zame hannayensu. Kunnuwansu suka jiyo musu motsin buɗe kofar ɗakinsu. A hanzarce suka ɗago suna kallon su. Big guy ne shigo hannun shirke da faffaɗan tire na kayan breakfast ɗinsu. Daga bayansa, ummin Amerika ce. Ta ɗauki wankan Turkish gown launin brown, an yi mata adon stone launin yellow. Mayafin da ta yi rolling kala ɗaya ne da stone ɗin rigar. ta sanya takalmi mai tsini a kafarta daga sama rigar ta matse ta ta bayyana surar kirjinta daga bayan rigar tudun mazaunanta ya fito sosai tunda batul ta ji kamshin turaren ummin america hankalinta ya tashi ta san dole ta hukunta ta akan fitowar da ta yi daga ɗaki ba tare da saninta ba a tsakiyar su bigai ya ɗaura tire ɗin kayan abincin kafin ya soma yin magana ga antin kunan ummi za ta zauna a tare da ku don ta ɗebo muku kewa idan kuna buƙatar wani abu ita za ku faɗa mawa amsa masa suka yi da to bigga ya mai da duban shiga ga da ke a tsaye ta rike ƙugu da hannu ɗaya haɗaɗɗiyar agogon hannunta sai kyalli take yi ummi ki kula da su fana su a samu matsala malamin ne ya buƙaci a ta tara sauran yaran wuri ɗaya sannan a ja hankalinsu gudun kada su ji sautin abin da zai rikitar da su limshe ido ta yi alamar taji. mai ya ce shi kansa daurewa yake yi domin kuwa wankan da ummi ta ɗauka ya ja hankalinsa musamman ma shi umin kamshin humuran da ke fita a jikinta muryarta da kwarkwasa ta ce oke baka da damuwa bayan fitar big guy daga ɗakin ummi ta kalli su unesa a tare suka haɗa baki wurin gaishe da ita ina kwana anti ummi ya matsa fuskar ta yi lafiya lau ina batul ta jefa musu tambayar tana kallon su kafin su bata amsa idanuwanta suka sauka a kan yatsun hannun batul goye kanta a bayan haris duk amin boye kanta a bayan haris ta yi duk don kada ummi ta ganta babu wanda ya fahimci wani abu sai ita da ta san me ya haɗa su kunyar ki take ji anti ummi shi sa ta labe a cewar unaisa ta ga baki ummi ta yi kafin ta ce ina maganin maran da bosman ya baki ta faɗa tana nuna ƙonesa da hannu sai lokacin ta nuna da magani sai a lokacin ta tuna da maganin bata san tun yaushe ta jefar da shi ba kin yada kenan girgiza kai ta yi a'a yana a hannu na tun ɗazu na manta ne ban kai gabata ba juyawa baya ummi ta yi tana kallon tsakar ɗakin karab idanuwanta suka sauka akan blaster park ɗin da ke ajiye a ƙasa cikin takun isa ta nufi filo ɗin ta tsugunna ta ɗauki maganin ajiyar zuciya Unesa ta sauke ganin ta gano shi kuma tsamin anan zan zauna mu yi breakfast ta faɗa tana nuna tsakarkanin Batul da Haris da sauri ya matso da sauri ya matsa mata ta je ta zauna idanta kan Batul da ta kankame Haris duk hannunta ummi ta tare da rabata da jikin Haris duk ta bi ta ruɗe ta ki yarda su haɗa ido Batul wata Unesa ta ɗauka ta buɗe murfin ta tsiyaye ruwa a cikin kwaf ɗin ta tsiyaye ruwa a cikin kwaf ɗin ta miƙa ma ummi karɓa ta yi tare da faɗin tanks kafin ta ciro maganin ƙwaya biyu ta miƙa ma batun yatsun hannunta na ƙyarma ta karɓa ta sanya a baki ta karɓi kwaf ɗin hannun ummi ta kurɓa ruwan ta haɗiye maganin bayan ta gama ta ajiye kwaf ba ta da lafiya ne sajidu ne ya tambaya farbin ta ce mara take yi shi yasa na ji muryar ta a shake sis Allah ya baki lafiya amsa masa ta yi da amin sauran mazan suka yi mata sannu ta amsa musu kafin ummi ta fara saving ɗinsu a plates ta zuba ma su abinci banda batul ɗaya bayan ɗaya ta miƙa musu suka karɓa suna ce kallon batul ta yi a tare za mu ce ta faɗa tana sakar mata shi'umin murmushi a fakaice ba tare da su unaisu sun gani ba a filet ɗaya ta zuba musu farfesun naman kaza ya ji kayan ƙamshi ka uban romo da ƙyar batul take iya shan farfesun saboda ummi ta haɗa ta hana ta sakat da zarar ta dago sai ta hada ido da ita ta rasa gane dalilin da yasa ummi take son takurawa rayuwarta hankalin Unisa ba a su yake ba saboda damuwar da ta bijiro mata ta kosa ta ji mai kewa kana da danashi malamin ya fara yi masa aiki ko kuwa shin me ya faru bayan zuwan Sheikh Imam Malik Allah sarki bayan karasowar motar suka ta fara gate din shiga gidan office jami'an da ke driving din su yayi parking a gaban interior hall ya fito a hanzarce zagaya ya buɗe musu murfin motar a hankali Prime Minister hatim ya fito daga ciki kafin shek imam ya zuro kafarsa waje shi ma ya fito yana kare maginin gidan kallo ya yaba da haduwar daular always har sai da ya furta masha Allah kafin su karasa falon glass door ɗinsa ta buɗe chief always ne ya bayyana gefe da gefensa bosman ne tare da big guy da kuma sauran jami'an isot da suka hallara domin tarbar su murmushi prime minister hatim ya sakar masa tare da nufarsa tun kan ya iso gare shi chief owis ya riga shi zuwa ya haɗa hannayensa biyu ya yi hogin ɗin onkol ɗin nasa kafin ya ɗago ya nufi shek imam ya rungume shi fuskar kowannensu ɗauke da murmushi owis owis fatan na same ka lafiya tsawon lokaci ba mu haɗu ba aiki ya ɓoye ka shek iman ne ya yi masa magana a hankali ya furta ina lafiya na yi misin ɗinka amma na ji daɗin ganinka yau ina fatan onkol ɗina bai takura maka ba na san shine ya matsa maka akan zuwa Najeriya da zolaya ya faɗa Sheikh Imam ya ce kai dai bari kamar yadda bai yi bacci ba a daren jiya ni ma haka ya hana ni yin bacci babu shiri ya sa ya fara shirye-shiryen zuwa Najeriya har da kokarin tura min jirgin da zai ɗauko ni da zolaya ya yi maganar hatim da ke sauraron su bai ce komai ba sai dai murmushin da ke akan fuskarsa bai washe ba duban shi cif yayi uncle sana da zuwa mu shiga daga ciki na bar ku a tsaye a tare suka jera zuwa babban falon gidan saman sofa mai mazaunin mutum uku prime minister da sheikh imam suka zauna chief Owis, yana daga zaune kan tusita yayin da big guy da boss suke a tsaye sun goya hannayensu saman kirjinsu kallon su chief yayi kafin ya soma magana taj wannan uncle dina ne prime minister hatim na kasar canada kai kadai ne baka san shi ba wannan kuma sheikh imam kenan aminin kakanmu obi Cire face mask ɗin fuskar sa yayi. Cikin girmamawa ya so mu gaishe da Hatim. Ina yi muku barka da zuwa. Na jima ina jin labarin Prime Minister a wurin Obis, sai dai ban taɓa ganin sa ba. Ashe da rabon za mu haɗu, kuma tunda na ga fuskar sa raina ya bani cewar onkul ɗinka ne saboda kamanceceniyar da ke a tsakaninku. Kayataccen murmushi Prime Minister ya saki a yayin da yake kallon fuskar tace. Ya ce, Na gode da karamawarka a gare ni, kuma na jin daɗin haɗuwa da kai. ina fata za mu ci gaba da yin zumunci a tsakaninmu tajo ya ce insha allahu har cikin ransa mutumin ya kwanta masa kuma ya yi mamakin haɗuwarsa don shi a hoto ya san shi kuma ya yi mamakin sakar masa fuska da ya yi a matsayin shi na babban mutum mai rike da babban mukamin shugaban kasar Kanada? ko da yake ya sha jin ya sha ji a wurin mutane cewa bai da girman kai ko kaɗan mutum ne na jama'a kowa na shi ne mai kuɗi da talaka a wurinsa duk ɗaya ne Chief Owis ya ɗaura da cewa sunan shi ta ce. mahaifin yarinyar nan da na taɓa baka labari ina fata ka gane shi jinjina kai hatin yayi da mamaki akan face ɗinsa yace masha Allah ina ita yarinyar take ne an gano ta daga masa kai yayi alamar eh na taya kamar na mai son Allah ya tabbatar da alkhairinsa ina fata yayi Sharafuddin ya san da maganar mahaifinta da kuma ita kanta yarinyar Chief Owis ya ce ya sani na faɗa masa sai dai ba su taɓa haɗuwa da dadinta ba amma na yanke shawarar zan haɗa su kwanan nan idan muka shawo kan matsalar yaran nan ga dukkanin alamu hatim ya ji daɗin ganin tajuddin duba da yadda yake kallon sa gyaran murya shek imam ya yi musu idan kun gama magana ina jiran ku kun ajiye ni kamar buhun masara ya kamata ku bari in kammala aikin in ya so kwaye firar taku gaba ɗaya suka sanya dariya banda ce da ya ɗan murmusa Allah sarki wannan kenan duka duka a nan zan dagata, sai mun haɗe da ku aka shi na gaba domin jin ci gaban labarin na kuɗin Salma kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku zango na biyu kashi na saba'in da biyu roƙo ta aziza ta yi a cikin nata don allah ki kai mu wurin shi muna son ganin shi Idanuwan da sun cika tab da kwalla ta yi maganar numfasawa unesa ta yi kafin ta soma yin magana na yanke shawara kwara na faɗa muku halin da Danish yake a ciki saboda ba na son ku guje shi ko ku rinka jin tsoron zuwa wurin shi shiru ta danyi na wani lokaci duk sun kura mata ido cike da zumuɗin son jin karashin zancen amma kafin nan ina son ganin sauran yan uwanmu na ga babu hanna ina ta je ne a tare suka haɗa baki wurin bata